a cikin littafinsa taɗiru mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin a babi na goma sha bakwai a cikin mafarkin alkiyama da hisabi da mizani da littattafai da siraɗi da abin da yake wakilta da abin da yake saduwa da irin wa'annan yake cewa duk wanda ya yi ma'anaka kamar ya sumbaci ya sumbaci watan matacce wanda ya riga ya rasu a cikin mafarki ya ga ya sumbace shi ya haɗa baki da shi to lallai wannan yana nuna cewa haƙiƙa zai samu wani abu a hannun wannan mamacin ko iyalan wannan mamacin wanda wannan abun zai ji daɗinsa matuƙa ma'ana cikin abin da mamacin ya bari gado ƙila shi ma a san mashi a cikin abin da mamacin ya bari gado. Sau da haka a duk wanda ya ga ya ya ya sumbaci watan mamaci a cikin mafarkinsa idan ya zamanto tsakanin shi mamacin da shi akwai manaza'a to wannan mafarkin baya da kyau amma in tsakanin shi akwai maganar daɗi a gaskiya alkhairi ne musamman ma ga sun yi hira da shi to lalle yana nuna mara shi wannan mutumin zai yi rayuwa mai tsayo ne assalamu alaikum jama'a mana yi makwa fata alkhairi masoyan annabi shak malam awwal adali masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi masoyan annabi shak malam awwal adali masanin fasarar mafarki mai yi domin annabi